الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين أما بعد يوم ما سأل بركة إني مكوكيس وإن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة وانا اللوكتي بركة مودة ساكي سادوا أتشكين وانا شيري نامو مي البركة دا أكا مشتاكين نئمر الله muna magana ne akan ni'imar Allah ta baraka ta'ala da ya yi mana na kwanciyar hankali da zaman lafiya wanda wannan ni'ima tana buƙatar mu gode mafi yawan mu an jarrabe mu a ƙasashen mu da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shekaru da ba su kai goma ba a baya kuma Allah ta baraka ta'ala ya maye mana wannan tashin hankalin da kwanciyar hankali amma wallahi mafi mun ki godewa ba mu aiki sai aibanta shugabanninmu shugabanninmu sun kikiro mana ah, yunwa da wahalar rayuwa da sauransu wanda duk lokacin da ka jingina ma shugaba wannan ka ce shi ne ya ƙirƙiro maka yunwa da wahalar rayuwa ka ba shi wata sifa cikin sifofin Allah don wallahi idan Allah ya so ka ji daɗi shugaban ya so ko bai so ba za ka ji daɗi idan allah tabaraka ta'ala ya so ya wahalar da kai shugaban ya so ko bai so ba za ka wahala lokacin da ka wayi gari kana cikin wahalar rayuwa ka roƙi allah ya fitar da kai an man yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma allah Allah ce wani ne ke amsa ma al-mudarr idza da'a mai bukata mai tsananin bukata idan ya kira wa zai amsa mishi wa yakshifu su wane ne ke yi mugun abu ya kawo alkhairi ya kawo yalwa bayan wahala wa ji alkum kwalafa al'ard wane ne ke mai da ku shugabanni halifofin Allah a bayan ƙasa a ilahun Allah dama kuna da wani abin bautan ba Allah ba ka ci abin da Allah yake ce mana saboda haka in ka wayi gari ka ganka cikin ni'ima ko abincin na da wahalan samu ko abincin na da tsada in ka wayi gari ka ganka cikin kwanciyar hankali ba ku cikin yaƙi ba ku cikin kashe-kashe ka gode ma Allah in ka gode mishi sai ya warware maka abin da ya maka wahala amma idan ka sanya ma shugabanni cewa su ne suka matsa maka su ne suka kawo maka wahalar rayuwa Allah zai iya kara ya ja ya zamge rayuwan ya zamge kai sosai domin kai ta jingina ma shugabanni wata sifa cikin sifa Allah in Allah ya tashi kama ka ya kama ka da hujja in wa masu albarka ku sani cewa biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da bauta ma Allah tabaraka ta'ala shi kaɗai shi ke kawo ni'imar kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma duk lokacin da kuke kwanciyar hankali da zaman lafiya amma sai kuke wasa da bautan Allah tabaraka ta'ala kuke haɗa Allah da wani kuke tsafe-tsafe to ku sani lokacin da Allah ya kwace wannan zaman lafiyan za ku wahala Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana sababin samun jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali ce alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun kaga wanda suka yi imani bayan sun imani da Allah tabaraka ta'ala kuma ba su cakuɗa imanin su da shirka ba ba sa ma Allah shirka ula'ika lahumul amnu. in kana son ka samu masu kwanciyar hankali da zama lafiya a kasashen su to ka same su walaikumul muhtadun kuma shirayyu babu irinsu jama'a ba na ma wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi baranda amma zan buga mana misali da irin ƙasan saudiya lokacin da suka yi nisa da shirka suka yaƙi shirka suna bakin ƙoƙarinsu iya ƙoƙarinsu wurin kafa tauhidi ba wanda ba za ka same shi da kuskure ba ba za ka rasa kowa da gazawa ba kuma yadda kake tunanin abin yadda kake san abin ba dole ne kai ya kai yadda kake so ba amma duk inda aka kawo sun fi da yawa daga cikin ƙasashen musulmi tauhidi da bin Allah shi kaɗai da rashin yin shirka da faɗa da shirka to sai Allah ta'ala ya sanya musu kwanciyar hankali da zama lafiya suna yawo cikin dare ba sa tsoron 'yan fashi suna yawo cikin dare ba sa tsoron wani ya zo ya sace su bar za ga mutum da shi da iyalan shi sun fita wajen gari sun fita cikin duwatsu suna shan iska su da iyalansu ba sa jin tsoron kowa sai Allah tabaraka ta'ala da halice su ba sa jin tsoron wani abu zai same su sai Allah tabaraka ta'ala ba sa jin tsoron wani zai zo ya kama su ya ce sai an biya kuɗin diya ba sa jin tsoron wani zai zo ya kashe su ko wani abu ba wani abu ne albarkacin tauhidi ne kuma kowace ƙasa in tana son ta samu irin wannan zaman lafiyan ko sama da shi wallahi su rike tauhidi ka bar motanka a kunne ka bar motanka a buɗe ka shiga masallaci ke sallah ka fito tana kunne tana buɗe ka hau motanka ka tafi a irin ƙasashen mu ko ka isa kai haka in dai za ka riƙe tauhidi ka bautata ma Allah shi kaɗai sai Allah ya daɗaɗa maka rayuwa ya kawo maka kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya amintar da mu a ƙasashen mu wallahu alamu sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh